a sunana comrade yakubu muhammad makaddashin shugaba na jihar kaduna na masu aiki da keke na pep yaya wannan wato tsarewa a gida ko kuma zama a gida ya shafi wannan sana'a ta kuta haya da keke mai ga babur mai gaba Gaskiya gaskiya taɓa mu matuka, domin dalilin da ya sa na ce haka shine in ka lura sana'ar mu sana'a ce wadda kashi goma kashi tara daga ciki ba nasu ba ne suna amfani da shi ne cikin kashi tara kashi shida a cikin kashi tara nan kashi uku suna balance ne kashi shida ne suke higher purchase to in ka lura aikin daily ne sai ka fita ka dawo kake ba mai dukiya kayan shi sannan ka samu abin da zaka dan sama iyalanka to kuma ya zama cewa an kulle mutane a gida haka kaga ko dole abin ya shafe mu sosai matuƙa gaya to yaya abin yake kenan shin su masu keken a bisa rahotannin da kuke samu sun yi hakuri ranar da aka saki mutane in yi aiki a kai musu kuɗi ko ko tsarin ya koma yanzu to alhamdulillah ka san mutane sun kaso kashi kashi shi yasa sau da dama muka so gwamnati ta shigo cikin mu domin me inda gwamnati tana cikin mu ai ta za ta yi la'akari da lalurar da aka shiga ita kuma gwamnati ai ikon Allah ce amma bai yiwa mutumin da kila kuru yayi yi sa kenan ya cire ya siya kuma shi mara dukiyar ne dogara ka ce zai yi hakuri da yawan su suna da sun yi hakurin a har lokacin da za a samu waraka ko kuma ran da aka dan buɗe hanya aka samu wani abu a samu abin da za a kai musu sannan a samu abin da za a kai ma iyalai amma wasu ba su yi haƙuri akan haka ba san an shi su san aje gaskiya musamman a matsayina na halittacen ɗan jihar kaduna ina mai ba gwamnatin jihar kaduna shawara da ta yi koyi da wasu jihohin domin ka lura kamar irin su jihar gombe da sauran jihohi muna ji yadda gwamna ya kira su ya zauna da su har yi masa alheri akalla ya ba su kudi akan miliyan arba'in ya rage masa raɗaɗin zafin wannan zaman da aka yi a gida ko ba komai kaga za su zama masu kiyaye doka sannan musamman jihar kaduna dokar da ta shigo na wannan satin mu bai mara daɗi ba ya taɓa mu matuƙa domin yan bos sun yi aiki an ce yan keke su su zauna mu ba mu san dalili ba ya kamata mu ma mu na yan jihar kaduna mun ba da gudunmawa gaya musamman aka fi wannan gwamnatin sai muna kira da ainihin wato gwamnan jihar kaduna da ya mana adalci ya shigo cikin mu ya ba mu tallafin da ya dace sannan kwanakin da muke dan samu dan kwana ɗaya biyu da ake ba ruwa da allah a duba wannan lamarin mu shigo ciki don wannan satin sanarwar da aka fitar na cewar banda yake ke su su zo na a gida to ya nuna fa talakawa ne sosai a cikin mu wanda abin da za a ci ma sai an nema a samu shi wasu kuma suna da magidanta ne a cikin mu wasu da mata ɗaya biyu da yaya uku wasu biyar ma shida abin da ya shafi bangaren zaman lafiya cewa yanayin wato wannan lockdown da aka na zaman gida tirsasawar zaman gida ya sanya cewa za a iya cewa tashin tashina sun dan rage can da can amma duk da ga matsayin ku ɗaya daga cikin jagororin al'umma musamman matasa wani kira kuke da shi tun daga yanzu zuwa lokacin da komai ke daidaita ganin cewa gudunmawar da matasa za su bayar domin a samu ci gaban zaman lafiya alhamdulillah muna kira ga wato matasa da su bi doka domin kowa sani wannan abu ne daga Allah cuta ne ya riga ya zo wannan zama shine mafita a tunda masana sun faɗa wannan shine mafita amma mun ɗauke shi a haka amma kiran da muke da shi gwamnati eh, eh, musamman ita eh, gwamnati wanda alhakin abin ya shafa kamar yadda na faɗa ba ita gwamnati ikon Allah ce a zauna a gidan shine tsari mun kuma rungume shi haka amma ita kuma gwamnati ta shigo ciki ta tausaya don ba shi ne ana gudun ana menene ana zaton gobara a makera a same shi a masaka ana zaton gobara a ana zaton gobara a ana zaton wuta a makera a same shi a masaka gwamnati ta kulle mutane a cikin gida ya zama cewa cutar da ake gudun kada ta samu mutane ya zama kuma wani cutar ne shafe su daban bayan wannan da ake gudun don yunwa ma da wannan kunci da ake ciki cuta ne ba karami ba dangane da batun da ya shafi kayan tallafi da aka rarraba a wasu sassa ya kuke kallon abu shin abun ya kai ga waɗanda ya kamata a ce sun samu gaskiyar magana shine ita gwamnati idan tana bukata har ta bada abu eh, sa hannun ta daga ta sa hanyar da za ta bi duk wannan mun dauke shi a matsayin wasan kwaikwayo ne kawai wannan rabu da aka yi a wasan kwaikwayo ne kaga magidanci ya samu indomi kwaya biyu ko shinkafa rabin loka a matsayin shi na magidanci kila yana da mata biyu ko yara uku to ya meme a gari gwamnati ma kada ta yi inda wannan hanyar za a bi domin rabin wannan abin har gobe muna kira idan gwamnati tana da bukata abin da ya kai hannun mutane wallata sai da za ta yi ta amfani da kungiyoyi ko ta amfani da shawarorin da mutanen baya suka bayar na eh, account number a samun mutane idan yana da wahala ka rasa wani gida da za ka samu mutum kwa ɗaya ko biyu da ba su da account number idan gwamnati bai wani hanyar ko kuma ta amfani da ƙungiyoyi domin abin ya kai hannun mutane.